21 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan tara miladiya ta 2009 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma a inda muke cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salam wannan kuma shine majalisinmu na 19 a wannan watan muna kan aya ta 108 kafin mu karanto ayoyin da za mu fassara a wannan zama insha Allah za mu ansa tambayoyi guda biyu wannan ya ce shin a sallar gawa bayan kabbara harama me ya kamata mamu su rika faɗa kafin sallama to yadda liman yake faɗa haka nan mamu za su faɗa to babu bambanci tsakanin abinda ka san liman yana faɗa da abinda kai ma mamu za ka faɗa bayan kabbara farko za ka karanta fatiha wasu malamai suka ce za ka taƙaita a kan ita fatihar wasu kuma suka ce za ka ƙara da sura wanda wannan ya tabbata a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama karanta fatiha da sura sannan kuma ka yi kabbara sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan bayan wannan sai ka sake kabbara sai kuma ka yi addu'a gaba mace sannan bayan haka sai ka yi kabbara bayan ka gama addu'a to in kai kabbara ta hudu to shi kenan ka gama kabbarorin da ake so sai kuma sallama waɗannan su ne abubuwan da ake faɗa in ka yi kabbara ta hudu ka ƙara yi masa addu'a ka sake yin kabbara ta biyar wannan babu laifi ya tabbata a sunna har zuwa kabbarori tara kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma wasu daga cikin sahabbansa irin wannan sallah amma abin da yake mashuri kuma shi ya fi yawaita a cikin aikin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin sallar gawa shine kabbarori guda hudu ya ƙara akan hudu ga wasu mutane ke bantattu saboda wata falala ta musamman da suke da ita inda za a samu liman ya ƙara akan hudun ta kai biyar to kada ma musu zaci cewa rafkanwa yayi wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai idan shi limamin an sani daman bai san sunnar ba idan an san cewa daman shi bai san sunnar ba ko ma yana faɗa da wannan sunnar shi yana ganin bai dace a kara ɗin ba idan kun ji ya kara ta kai biyar to wala Allah rabkan wacce ta yi kuma ya gano cewa eh za iya karawa ɗin ne saboda haka sai ya fara dabbakawa a aikace kafin ya muku bayani al'ayyata halin hudu ɗin ita ce tafi shahara kuma ita ce tafi yawa a cikin aikin manzo sallallahu alaihi wasallama eh ko ɗaya ko biyu duka daidai ne game da a salloli na farilla kana yin ɗaya kana biyu duk babu komai a salloli na abin nan sallar jana'iza salla ce menene matsayin wannan littafin akhta ibn taymiya fi haqqi ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan littafin wani dan tabargaza ne a ina jin ko dai mutumin masar ko mutumin siriya irin waɗanda suke ƙoƙarin sai sun ɓata malaman sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama sai sun nuna cewa makiya ahlul baiti ne kamar yadda mabiya addini shi'a suke ƙoƙarin su jingina wa ahlus sunna cewa makiya iyalan gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallama to saboda haka shi yayi wannan littafi don ya ɓata sunan ibnu taymiya ibnu taymiya kamar yadda muka sha faɗa a nan da wasu gurare wato ba za ka samu wani wanda ya yi bayanin aƙidun shi'a bayani dalla-dalla ya fito da da irin miyagun kurakuransu ba kamar yadda ibn taimiyya yi a cikin littafin samin hajjus sunna littafi ne da ya yi bayanin aƙidun shi'a ya yi raddi a kansu ya yi kace-kace da su babu shakka wanda ya yi wa shi'a irin wannan dole ne su fi jin haushinsa sama da kuwa saboda haka sai suke so su manna masa ƙin ahalul baiti wai ya musu raddi ne saboda baya san ahalul baiti kaga wannan ba gaskiya ba ce ibn taimiyya yana girmama ahlul baiti kamar yadda kowane ahli sunna yake girmama ahlul baiti kuma littafinsa shi kansa minhajus na nabawiyya cika yake da girmama sayyidina ali da 'ya'yansa da kuma sauran ahlul baiti wanda har ta sa ma wasu daga cikin malamai suka waro maganganun ibn taimiyya da suke cikin wato minhajus sunna na girmama ahlul baiti to amma kasancewar ibn taimiyya yana raddi ne a cikin wannan littafi akwai abin da malamai suke kira ilzamul khasmi ta yadda za ka lizimta wa abokin husuma abin da ƙaulinsa yake lizimta ko da ko bai faɗi maganar ba amma maganar da ya furta tana ba da wannan ma'anar ya sani ko bai sani ba saboda haka idan ya kawo maganar shi ibn al al-hilli idan zai masa raddi sai ce to wannan maganar da ka faɗa akan abubakar da umar misali ce maganar da kake faɗa mara kyau akan abubakar da umar ka ce ya yi kaza ya yi kaza to khawarij ma suna faɗa irinta ko nawasib ma suna faɗa irinta akan ali an sadda za ka faɗa domin ka kare sayidina ali ita ce mu ma an sadda za mu faɗa domin ka kare sayidina abubakar da umar in ka yadda sayidina ali abinda khawarij da nawasib suka jingina masa ba gaskiya bane ko bai isa ya zama na kasa ba to dole ka yadda abinda kuma kuka jingina wa ali a sayyidina abubakar da umar ba zai zama na kasa ba in ku ka yadda na kasa ne dangane da abubakar to ka yadda na kasa ne ba dangane da da ali wannan ita shine ilzami ba wai ya ce shi ma ya yadda da maganar ba yakan ce wannan maganar ƙarya ce mu mun san ƙarya ne to amma tunda ku kuna faɗa irin wannan magana kuna jingina abubakar da umar da usman to ku sani na wasif su kuma makiya sayyidina ali su ma suna faɗa irin wannan magana da kuke faɗa su jingina ali idan ka yarda cewa suka ce ga ali suka ce ga abubakar da umar to dole ka yarda kuma suka ce ga ali in kuma ka yarda ali wannan magana da nawasif za su faɗa a kansa ba za ta zubar masa da mutunci ba za ta zama suka gare shi ba to wajibi kuma ka yarda ba za ta zama suka ga abubakar da umar ba wannan shine abin da ake kira ilzamul khasm hanya ce ta jadal hanya ce ta taraddi a yi ma abokin husuma ilzami ko a ce maganan nan da kake faɗa fa tana nuna kaza da kaza misali a ce ai an tambayi sayyidina abubakar me ya ma'anar wa fakihatan wa abba me ma'ana abba ya ce ayyu sama'in tuzillu ayyu sama'in tuzulluni wa ayyu ardin ni in qultu fi kitabillahi bighairi ilm don haka bai fassara ba ko an yi wa sayyidina umar fatawa abu kaza bai bada ansa ba ko ya faɗi abin da ya saba wa sunna sai ibn taymiya ce to ai in baka manta ba a guri kaza ma shi ma sayyidina ali ai an masa abu kaza ga shi ma ya faɗi haka za guri kaza guri kaza shi ma an masa fatawa ya ba da ansar da kuma ta saba wani hadisi sahihi in har ka yadda cewa waccan magana da ka faɗa na ƙasa ce ga sayyidina abubakar to sai ka yadda kuma na ƙasa ce ga sayyidina ali to wannan fa shine ilzamin to idan irin waɗannan masu shi kamar mai wannan littafi in ya zo sai ya gunsuro kawai ya gutsuro abin nan a shi ilzamin kawai iya maganar da aka ilzami sai yanko ta ba zai yanko farkon maganar ba ba zai yanko ƙarshen maganar ba sai ya ɗauko wata gunduwa ta tsakiya sai ya jefa a cikin littafin sai ya ce gashi ibnu taymiya ya ce kaza ya ce kaza kaga da ibnu taymiya ba shi maganar ba yana hikaito maganar wasu wasu ne amma shi sai ya kawo ci to ibnu taymiya a minhajus sunna shafi na kaza ya ce wa sayyidina ali jahili ka je ka duba ya faɗa da ka je ka duba sai ka ga magana ce yake korowa ta abokan husuma sannan kuma shi ma da ƙarshe ya warware ta don haka wanda ya ɗau littafin ya karanta yana koma min hajji sunna to abin sai ya ba shi takaici ce wannan mutumin ba tsoron Allah a ciki to amma waɗanda suke so su ga wai su ma sai sun samu wallan a ahlus sunna a ce ahlus sunna din da makiyan waliyan Allah ne irin su sahabbai da da baiti sai a ɗauko wannan littafin a ita karantawa da dama waɗanda na naji suna suka ibn taymiya ba su da abin da suke karantawa sai wannan littafin ba wai littafin ibn taymiya suka karanta ba wani ma da ɗai bai taɓa ganin minhajus sunna ba bai taɓa ganin shi ba wani ma in ya ɗauka ba ganewa zai ba amma ya samu wannan ya yi masa irin wannan tsakura ɗin mummunan tsakure ya ɗan tsakuro masa wasu gurare ya yi masa gunduwa-gunduwa ya yanke farko da ƙarshe ya ba tsakiya wanda kamar imamu shafi'i a cikin risala karanta risala ta imamu shafi'i yake cewa a cikin magana akwai wacce ba za ka fahimce ta daga farkonta ba sai ka karanta tsakiyarta da ta akwai wacce ba za ka fahimci tsakiyarta ba sai ka ji farkonta akwai wacce ba za ka fahimci ta ba sai ka ji farkonta da tsakiyarta in ka duba cikin risala imamu shafi'i ya kawo wannan wannan tun kafin ibnu taymiya wannan ɗabi'a ce ta kuma mutum idan mutum yana magana akwai asiyaq akwai al-asibaq akwai al-lihaq siyaƙinsa akwai asibaq akwai al-lihaq akwai asibaq magana da ya fara korowa akwai kuma al-lihaq maganar da ya rufe da ita to ba za ka taɓa fahimtar mutum ba idan baka ji farkon maganarsa ba ba kuma ka ji ta ba ka ji tsakiya ya ɗauko wata magana baka ji yaya ya fara ta ba yaya kuma ya kare ta don haka sai ka tashi da wata mummuna fahimta kamar yadda da yawa daga cikin masu sayar da kasa suke yi mana wani lokaci sai mun koro shubaha kasa ɗinsu sai ya kare don haka mun ansa shubaha ɗin shi kuma bai juya kasa ɗin ba ana juya kasar kuma sai a ji wata magana ce daban babu ansa ga shubaha ta ratsa ta ratsa kwakwalwa amma kuma ba ta da ansa sai ga ansa mai sauraro cikin rudu wani ma ya zaci cewa shi ma malamin ya yarda da maganar ko kuma a'a malamin ya kawo maganar ya kasa ansa ta to kaga wannan ya cuci mai sauraro ya kuma cuci malamin shi yasa muke cewa masu kasa su rika kula lokacin da ake suke dauka idan ba za su iya samun abin dauka na zamani ba wanda zai juya kansa ko wanda ba zai kare ba har a gama karatu to ya kamata su rika matsowa kusa da abin nan ɗinsu da ya kare su juya don ina gani hatta rikokin da suke gabana wani lokaci sai na yi nisa sannan sai ka ga an juya an kuma turo su to kuma haka zai je sayar wanda bai halarci karatun ba zai rika jin maganganu an fara su ba ƙarshen su to irin wannan shine makiyawan lokaci sai su yi amfani da shi shikenan sai a cafi magana ba tare da an ji ta duka ba an ji ka fara wata magana ka koro wata shubuha baka kai ƙarshen ta ba amma kuma an datse maganar ta tsaya iya nan don haka sai a kula da wannan littafai Ibn taimiyya suna nan da dama suna nan tili duk da cewa an yi ta samun makarkashiya da aka yi ta musu a tarihi iri-iri na aka cewa littafan ba zo har yanzu ba sai gashi littafan sun cika duniya suna nan da masoyi da maki kowa dole ya karanta kuma kowa ya karanta dole ya jinjina masa malami ne wanda shi a karan kansa yana ɗaya daga cikin mu'izozi na annabi sallallahu alaihi wasallama domin karama ta ta waliyi mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wata karama da za ta faru a cikin wannan al'umma to wani bangare ne na mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam to kansa shi kansa ilimin ibnu taymiya karama ce saboda in karama ce kuma mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam ka rubuto mu je qul hadhihi sabili الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما na'am Allah ya ce Kul ka ce hadhihi sabili wannan shine tafarki na ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin a bisa basira ana wa manittaba'ani ni da wanda duk ya bi ni wa subhanallahi kuma tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin bana daga cikin masu hada Allah da wani wannan shine muka ce shine minhajud da'awa manhajud da'awa wanda dukkan wani masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ya wajaba ya yi da'awarsa akan wannan na farko da'awarsa ta zama wato ba da'awa ce sirriya ba ba da'awa ce da zai rika ɓoye ta ba yana ainihin yin ta a asirce a ɓoye don abin da kaga ana ɓaɓɓoye shi to babu shakka ba alkhairi ba ne alkhairi ne ba a ɓaɓɓoye shi kamar yadda ayyub ibn abi tamim as-sikhtiyani yake cewa in kaga mutane biyu suna munajati suna ƙwaɓɓoye wasu abubuwa to ka sani cewa ba alheri suke ƙulla ba duk sanda za ga mutane koyaushe ba sa san a san me suke ƙullawa to babu shakka akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa don haka da'awa ta musulunci ana so ta zama a bayyana take shi yasa Allah ce ƙul ka ce wato ka fito ka faɗa kowa ya ji fasda bima umar. ka bayyana ka fasa kwai ka faɗa abin da duk aka umarce ka da shi qul hadhihi sabili wannan ita ce tafarkina. tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama guda ɗaya ne don haka dukkan wani wanda yake so ya zama mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallama masoyinsa na gaskiya to dole ne ya bi wannan tafarkin guda ɗaya kuma tafarkin nashi yana nan a bayyane yake tantagariya ba wai a ɓoye yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ɓoye komai ba har ya bar duniya sai da ya isar da sako gaba ɗaya sai da Allah maɗaukakin sarki ya masa shaida ya isar da sako saboda haka babu wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya boye ma wannan al'umma wanda akwai shiriya a cikinsa. sa shi yasa dukkan wani masoyin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ji dadi ba a ce ga wata ga wani alkhairi wata shiriya amma wai manzo sallallahu alaihi wasallam bai faɗa ba bai yi bayanin ta ba anan dukkan wani maso annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ji daɗi ba domin zai ga akwai jingina na kasa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai jingina tawaya zuwa ga da'awarsa a ce akwai alkhairi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna al'ummarsa ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da al'ummarsa har yadda za ta shiga bayan gida da za ka za ka shiga kai ba haya a cikin a ban ɗaki annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya bayanin wannan game da ya zo a cikin hadisin salman da abu da abu ayyub ansari lokacin da yahuda suke cewa manzan ku ya koya muku hatta alkhira'a allamakum nabiyukum hatta alkhira'a har ba abin nan biyan bukata a ban daki sai da annabin ku ya koyar da ku suka ce na'am allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alla nastaqbila qiblatin bi bawlin wala gha'il wa alla nastanjiya bi aymanina wa alla nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar shi annabi ya bayyana mana in mun shiga ban daki kada mu fuskanci alqibla kan mu ba ta baya kada kuma mu yi tsarki da hannunmu na dama sannan kuma kan mu yi tsarki da ƙasa da duwatsu wato hoge guda uku to ya gaya musu hatta adabu adabu qada'il haja sai da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to ya za abin da ya shafi adabu qada'il haja annabi yayi bayanin sa amma manyan abubuwa da suka shafi tauhidi suka shafi aljanna suka shafi falala a ce akwai wani abu manzo sallallahu alaihi wasallam bai bayyana shi ba sai wasu ne za su zo daga baya su ce gashi a samu lada kaga dole ne wanda yake masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai taba amincewa ya yadda da wannan ba kuma zai yi wa mutane bayani cewa abun ba haka bane domin yadda da wannan istidrakun ne ala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar ana ana ana cin annabi sallallahu alaihi wasallama gyara ko kuma ana kawo wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ake ganin ya manta ko ya bari don haka tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama guda ɗaya ne wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine farki na guda ɗaya don haka ku bi shi kada ku bi wasu 'yan hanyoyi waɗanda za su raba ku daga hanyar Allah wannan shine abinda ubangiji ya muku wasici da shi wala Allah ko kwa samu takawa shi yasa ya tabbata a cikin mustadrak na hakim da musnad da imamu ahmad da wasu da dama daga cikin littattafai kamar al-mu'jamul kabir na tabarani hadisin abdullahi dan mas'ud inda yake cewa khatta lana rasulullah sallallahu alaihi wasallama khattan mustaqiman thumma khatta khututan عن يساء عن يمينه وعن شماله فقال هذا سبيل الله وقال هذه السبل ما ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله yace manzo sallallahu alaihi wasallama ya zana ya shata wani layi guda ɗaya miƙe totar sannan kuma a gefe da shi sai ya shata wasu layuyyuka yace to wannan ita ce hanya ta yawwa ya shata wasu layuka a gefensa na dama da gefensa na hagu ya ce to wannan ita ce hanya ta guda ɗaya ku bi wannan hanyar kada ku bi waɗannan hanyoyin babu wata hanya akan daga cikin waɗannan hanyoyin face akwai shaidan yana kiran mutane zuwa gare ta wato face akwai wanda zai tsaya sau da kafa yana kokarin ya ga cewa mutane wannan hanyar suka bi ba hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam guda ɗaya mai kakkiya ba kuma za ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana hanyar sa guda ɗaya mai kakkiya guda ɗaya mai kakkiya sannan a gefanta da wasu kuma 'yan ƙananan zane za a nuna maka hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka bi tana da tsawo amma waɗannan hanyoyin shortcut ne nan da nan za ka kai inda kake bukata cikin sauri don haka za a baka falala wacce take mai tsoka nan da nan sai ka ji ka aljanna tsundum saboda ga mutane kuma da san falala ana so a yi bacci kuma a samu falala don haka sai ga ana ta karɓa irin wannan hanyoyin waɗanda suke 'yan gajajjeru tare da cewa kuma waɗannan hanyoyin ba inda za su kai ka wannan doguwar hanyar guda ɗaya miƙaƙƙiya totar ita ce hanyar Allah saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa ka gaya musu cewa wannan ita ce hanya ta ad'u ila bayan manhaji ya zama mu'lan ne wato a bayyana ake yin shi abu na biyu kuma ya kasance hanya ce guda ɗaya ita ce hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam abu na uku kuma ya zan wanda duk yake kan tafarkin wannan tafarkin ga Allah yake kira ba yana kira ne zuwa ga kanshi ba ba yana kira ne zuwa ga ya samu wani matsayi ba ko ya samu duniya ko ya samu mulki ko ya samu jama'a ko a ce shi ya fi kowa ba wannan yake yi ba ya ad'u ila Allah kira yake zuwa ga Allah don haka yana kira zuwa ga Allah ba kira zuwa ga kansa ba ad'u ila Allah la ila nafsi kira nake zuwa ga Allah ba zuwa ga kaina ba saboda haka wanda yake kira zuwa ga Allah dole ne sai ya zubar da dukkan wasu huzuzan nafs dukkan wasu abubuwa da ransa zai ta kawata masa wanda rabo ne na zuciyarsa sai ya yadda wannan ya zama kawai Allah maɗaukakin sarki ya sa a gaba saboda haka wanda yake bisa manhaj ko minhajin nubuwa to zai zan yana kira ne zuwa ga Allah ba kira zuwa ga wasu ba ba kira zuwa ga kansa ba sannan ala basira wannan shine ma'alam na hudu daga cikin ma'alim din wannan wannan manhaj zai zama ala basira wato bisa basira basira ta kunshi abubuwa da yawa kalmar basira ɗin nan ta kunshi abubuwa a ƙarƙashinta da dama daga cikin abin da ta kunsa wanda shine kuma na farko shine al'il ilimi ilimi alladhi yumayyizu bainal haqqi wal batil yanzu mutum yana da ilimi ilimin da zai bambance masa tsakanin ƙarya da gaskiya zai bambance masa tsakanin zare da abawa tsakanin tsakuwa da da hatsi dole ne ya zan akwai ilimin da zai bambance masa wannan da wannan ba yadda za a yi ka zama mai kira zuwa ga Allah amma kuma babu ilimin da za ka kira mutane da shi wannan ba zai yiwu ba don haka duk wanda zai yi kira zuwa ga Allah to ya tabbata cewa ya mallaki wannan abin da ake kira basira basira din ya mallaki burhan burhan din nan yaqini burhan shar'i burhan aqli ya mallaki hujja wacce take ta shari'a hujja wacce take ta hankali hujja wacce take ainihin ta yaƙini don haka ba a kiran mutane zuwa ga abin nan ta hanyar shaci faɗi ta hanyar tatsuniya ta hanyar kame-kame dole ne abin da duk za ka gaya mutane ka tabbata cewa ilimi ne ka tabbata cewa ka jingina da wani dalili daga Alƙur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam dole ne ka fahimci cewa abin da za ka kira mutane ka fahimce shi abin da duk ba ka fahimce shi ba kaka ce ka ɗora mutane a kansa ka bari ka gama fahimta sa tukunna kafin ka kira mutane a zuwa kansa galibi abin da yake jawowa mutane wani lokaci ana ta samun rigingimu shine rashin assasa da'awa din ala basira sai ga kowa kawai rawar jiki yake zama da'iya da'awa din nan kuma abin nan min bal akbar muhimmatul anbiya ita ce a'la muhimmatul anbiya aiki ne na annabawa aiki ne da babu sama da shi a gurin annabawa da'awa zuwa ga Allah to in ya zan shi ne mafi girman aikin annabawa haka bai dace a ce kuma an yi wasa da shi ba ya kamata wanda duk zai sa kafa cikin da'awa to ya san cewa ya shiga cikin wani aiki ne babba don haka yi ƙoƙarin inganta wannan aikin domin a wannan fage yana wakiltan annabawa ne to bai kamata ya yi musu wakilci da mummunan wato da mummunan ƙuduri ko ya musu wakilci ainihin da mummunan tanadi ba ya kamata ya zan akwai kyakkyawan tanadi na ilimi shi yasa ba a san mutum ya rika bare-bare lokacin da zai karanta wani abu tare da ya biya tantance ba ya bibi waɗanda suka san abun. ya tattauna da waɗanda suke sa'anninsa ko waɗanda suka fi shi ko ma waɗanda suke ƙasa da shi akan abin da ya karanta ya fahimce shi ko bai fahimce shi ba dan sau wani lokaci wasu sukan karanta mas'ala a cikin littafi ba su gama fahimtar mas'alar ba amma jikinsu yana bari suna rawar jiki su fito su faɗa abin da suka karanta tare da cewa kuma ba su fahimta ba sai ka ya gama barinsa ka ce a ina ka gani sai ce a littafi kaza sai ka ɗauko littafin ka ce nuna min sai ya nuna maka shafi ka karanta sai ka ga cewa shafin fi wadin wa fi wadin akhar shafin yayi wani guri shi kuma yayi wani guri daban yayi gabas shi kuma yayi yamma ko kudu ko shi yayi arewa ko yayi sama shi yayi ƙasa saboda haka ga kwata kwata ba su haɗu ba ce to ai wannan ba haka ake nufi ba amma shi yayi wannan mummunar fahimta ko kuma wata ƙayyarar matsala ce wanda ana koro maganganun malamai sai ya ci karo da wata magana cikin maganganun da ake korowa ya kasa haƙuri ya ƙarasa maganganun shi kenan sai ya fita ce ai a littafi kaza an ce kaza tare da cewa a cikin littafin an rushe maganar yanzu kana karanta littafin ibn al-qayyim al-juziyya ibn al-qayyim al-juziyya yakan faɗaɗa wajen hikaito mas'aloli ya shiga kawo maganganun khasum da hujjojinsu ya yi ta kawo hujjoji ya ta kawo hujjoji har ka ma manta cewa shi wai ina yake yanzu ka buɗa littafinsa ilamul muwaqqi'in yana magana akan akan kiyasi akwai kiyasi ko ba kiyasi da ya shiga kawo hujjojin masu kiyasi in ina nan ka karanta sai ka karanta shafi 20 30 duk hujjojin mutane guda yake ta kawowa to ka karanta shafi wato goma ka karanta sha biyar watakila ka karanta ashirin ɗin ba shi kuma ya yi shafi talatin ko hamsin ka kasa hakuri ka kammala sai ka ji ka gamsu da waɗannan hujjojin tare da cewa kuma zai biyo daga baya duk ya ringa bin su ɗaya bayan ɗaya duk ya rusa su saboda haka an gama maka gini akan ruwa ka yadda ka hango ka walwalliya an san ka walwalliya sarab saboda haka kana zaton ruwa ne sai ka zo ka ga babu komai to irin wannan wanda bai nutsu ba a wajen karatu sai kaga cewa ya shiga wani wadi daban ya shiga wani hali daban kuma aka samu mutum ya hada da rashin ikhlasi ga karancin karatu kuma ga rashin ikhlasi kaga bala'i kenan kamar ka ba mahaukaci giya kaga bala'i kenan ga shi ba ilimi kuma ga shi ba ikhlasi to irin wannan in ya zo ya yi gobe ka zo ka ce da shi ka kwambala fa agu kaza to ba zai yadda ya zo warware ba ya zama masa kuma abin da'awa abin akida kuma zai kaba a kan wannan Ayi ta rigima da shi ba zai taba sauka ba ga wannan bala'in ya assasa abu tun farko ba ala basira ba yana daga cikin ma'anar basira alhikma ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan wannan yana daga cikin basira din al hikma wal maw'izati hasana wal jidalu billati hiya ahsan ya zama akwai hikima kana sanya komai a mahallinsa shine hikima wad'u kulli shay'in fi mawdi'ihi komai ka sa shi a bigiransa kada ka zo ka tsanani inda ya kamata a yi laushi inda ya kamata a yi sauƙi ka tsananta kada ka zo kuma ka yi ta lausasawa inda ya kamata a tsananta wa wad'un nada fi mawdi'is sayfi bil ula mudirrun ka wadu nada ka wad'us sayfi fi mawdi'in nada yadda za ka zo ka kawo gurin da za a sa takobi sai ka sa raba ko gurin da za a sa mu raba sai ka zara takobi kaga wannan za ka cutar saboda ka san kowane abu a ina ya kamata ka sa shi wani gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji yayi fada wani gurin kuma sai ga yayi lallashi kowane abu akwai mahallinsa wannan yana daga cikin hikima sanin sunnonin manzo sallallahu alaihi wasallama da yadda ya kira mutane zuwa ga wannan sunna din yana daga cikin hikima duk sanda ka kirawo zuwa ga mustahabbi abin da yake mustahabbi ne sai kaga mustahabbin nan zai raba kan mutane sai ka hakura da shi wannan yana daga cikin hikima idan kasancewa barin mustahabbi li ta'lifil qulub wajib abin yake mustahabbi ne in an ce mustahabbi ma'ana sunna ta zo da shi amma kuma yinsa zai kawo fadace fadace zai kawo rarrabuwar kai haduwar wato zukata da haɗuwar kai da samun wato dunkulewa guri guda wannan wajibi ne wajibi ne kaga ba za ka kaddamar da mustahabi akan wajibi ba mutum ne ya zo guri mutane ne ba su san wato yanzu ake koyar da su karatu ko kuma a'a guri ne wanda awam suna zuwa da yawa wanda ba su yi karatu ba kawai yana shigowa masallaci sai ya ƙi tuɓa takalminsa sai ya daga takalmin sai ya shashare kasa sai ya shigo kawai ya shiga sahu da takalmi don jama'a za su yi mamaki ya ba zai aji takalminsa ba don haka wasu suka haƙuri wasu suka kasa haƙuri suna ta zungurarsa ana sallah suna ta zungurarsa har aka gama sallah wasu suka waiwo cikin fusata ya za ka shigo da takalmi sai ka ce sunna ce sunna ce ya ba za ka yi sunna ba ai ba ku isa ba sai an yi sunna masallaci kuma na Allah ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahad sai ya kama fada kaga yanzu yanzu ba kake ga musu wani abu sunna su fa ba san wani abu sunna ba abinda kawai za su dauka kare da Allah ce yanzu ka shiga ɗakin babanka ka taka masa katifa abinda kiyasin da zai maka kenan ka yadda yanzu ka shiga ka taka babanka katifa da takalmi yanzu kana nufin babanka ya fi mutunci akan Allah kaza kaza abinda zai kawo maka kenan to kaga baka fahimtar da shi ba ka zo kana yin abin da zai kawo wani hatsaniya watakila ma a lokacin su ma duka kamar yadda alwan sharisi yake faɗa a cikin eh, littafinsa mai yarul ma'urab yake faɗa yake cewa akwai wani wanda ya shiga wani ƙauye ya shiga masallacinsu ya yi sallah da takalmi suka kashe shi a ƙauye ka shiga ƙauye kuma ka shiga da takalmi a masallacinsu ka yi sallah kawai za su gawa wani shaidani ne ya shigo mana gari za ka suka kashe shi to yanzu wannan hikima ce ba daga cikin hikima id'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana yazan akwai lin akwai rifq musamman ma idan da'iya kaga cewa al mad'u wanda kake kiransa din nan kaga cewa bai fahimta ba yayin da ya zan bai fahimta ba lokacin ya kamata ka tausaya masa ba a lokacin ne zaka fi tsananta masa ba Allah cewa a gaya fir'auna wa kula lahu qawlan layyina a gaya masa magana mai laushi akwai wanda ya kai fir'auna eh, kafirci da taurin kai amma Allah cewa annabi Musa alaihi salam da shi da Harun ku gaya masa magana magana mai laushi to idan har za a ce wa fir'auna a gaya masa magana mai laushi wane ne kuma zaka daidaita shi da fir'auna ko ka ce ya fi fir'auna shi sai dai a kausasa masa don haka akwai al-mau'izatul hasana Allah ce wajadilhum billati hi ahsan ba wai wajadilhum bil husna ba ba wai wajadiltum bil hasana ba wajadiltum billati hiya ahsan in ka tashi jidali da su ka yi ja da su da abin da yake hanyar da ta fi tasu kyau wato ba ma mai kyau ba kawai a'a hanyar da ta fi kyau in akwai hanyar da ta fi wanda kake yi ma kyau ka yi amfani da ita ka duba idan allah maɗaukakin sarki lokacin da zai kawo tun. kafirai da mu'mini cewa inna aw iyyakum la ala hudan au fi dalalin mubin wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dalalin qul la as'al la, tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun ka duba yadda Allah madaukakin sarki koro maganar wa inna au iyyakum la ala hudan au fi dalalin mubin mu ne ko ku akan shari'a ko akan bata kaga ba ce ku batattu ba mu shiryayyu ko mu ko ku akwai wanda yake kan shirya akwai wanda ke kan bata qul la tusaluna amma ajramna ba za a yi muku tambaya kan laifin da muka yi ba Allah ba zai tambaye ku kan laifin da muka yi ba sai ce wala nus'alu amma ta'malun bai ce wala nus'alu amma tujrimun ba a da yake maganar kansu sai ce laifinmu amma bai ce ku kuma ba za a tambaye mu akan laifinku ba sai ce ba za a tambaye mu akan aikinku ba kaga wannan kyautata magana ce ga abokin husuma duk da shi shi yake kan daidai amma da ya tashi sai ya jingina ijramin zuwa gare su la tusaluna amma ajramna su kuma su ne mujrimai din amma sai kuma yace wala nusalu amma ta'malun to duk wannan yana daga cikin aljidalu billati hi ahsan wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hi ahsan duk da yadda ahlul kitabi suke ashaddun nasi adawa na amanu amma duk da haka Allah ce kada ku yi jayayya da su illa billati hi ahsan wannan yana daga cikin bas yana da karkashin basin basira sannan yana daga cikin basira mura'atin maslahatil amma wa taqdimuha ala al maslaha al khassa hal kullun kai mura'atin maslaha ta jama'a ta kowa da kowa akan wata maslaha keɓantacciya duk abin da za ka yi idan zai cutar da maslaha amma ko da kuwa akwai maslaha khasa to ka yi shi sai ka duba cewa ai maslahar jama'a ta duka ita ce ya kamata a yi la'akari da ita ba maslaha ta ta wani kadai ba ko maslaha wasu 'yan tsinani wanda yana daga cikin basira yana daga cikin basira a lokacin da kake muwajaha da waɗanda ba su fahimce ka ba ya zama na kana da iddatu khiyarat kada ka wato takura kanka a cikin wasu hanyoyi guda ɗaya ko biyu kawai ka ce in ba wannan ba ko wannan ka ce ko su gane ko a mutu ko dai ku gane ku yadda ko kuma a mutu wannan baya daga cikin hikima baya daga cikin basira ka duba abdullahi ibn huzafa as-sahmi kowa ya san kissarsa lokacin da rumawa suka kama musulmi suka kama shi daga cikin waɗanda aka kama a wannan lokacin kaisar na rom ya sa an an an rura abin nan wuta an soya mai yana ta farfasa bayan duk hanyoyin da za a bi a sa shi abdullahi ibn ta sami ya zama kirista an yi an yaƙi aka ce to a jefa shi cikin wannan wannan wannan man tafasasshen man aka zo lokacin da za a jefa shi sai yake kuka a a ah, shekara tsoron mutuwa su ce wallahi ba mutuwa ke tsoro ba kukan da yake ransa kwaya ɗaya ce da zarar aka jefa ta fita shikenan bai da wata ran kuma da za a kuma jefa shi ta biyu ta uku ta uku ta hudu a ta jefa shi yana konewa ta shi kukan da yake kenan wannan sai ya ba wa shi abin nan shi kaisar sai ya ba shi mamaki waɗanda ne mutum ne wannan ka ƙi shiga mu kuma ka ki yadda abin nan ka ƙi jin tsoron mutuwa sai ya ce da shi to ina neman ka yi abu guda ɗaya idan ka yi shi zan saki dukkanin al'asra kamammu da suke hannuna na musulmi duk ribatattun yaƙi da suke gurina zan sake su ya ce me kake so in yi ya ce in baka na ka sumbace shi sumbatta kai a gurin balarabe alama ce ta girmamawa in balarabe ya tsotsi kanka ko ka tsotsi kanshi alama ce kana ganin girmansa to wai yanzu abin da yake so ya samu kenan a gurin abdullahi bin huzafa in ya yadda ya sumbaci kansa shi kuma zai saki dukkan fursunoni da suke gurinsa na musulmi a lokacin da ake nemansa da wani abun da shi maslaha ce shi kadai ku duba yadda ya tire har ma bakin ciki yake yi zai yi shahada guda ɗaya ba da yawa ba a nan maslaha sace shi kadai amma a karo a wannan karan na ƙarshe maslahar ba tashi bace shi kadai maslaha ce ta duk musulmi sai ce in wannan ne ba komai zan yi ya ba shi kansa ya tsotsa ya saki ya aka saki musulmi gaba ɗaya da ya dawo madina sayyidina umar ya ce haƙƙun ala kulli muslim an yuqabbila ra'sa abdullahi ibn huzafa haka ya ce ni zan fara ya kama kansa ya tsotsa ya ce kuma haƙƙi ne duk musulmi ya tsotsi kansa idan irin ɗan zafin kanmu ne ce ka ba da mu wallahi ka ba da mu to me ya kashe mu ɗin mana ya kashe mu a nan kaga shi maslahasa kawai yake duba don haka dole ne idan kana kira zuwa ga Allah sai ya zama akwai basira akwai mura'atin almaslaha al'amma akan almaslaha al-khassa wannan duk yana daga cikin abin da malamai suka fassara albasira kuma za ta shiga ciki saboda haka wannan yana tsarawa dukkan wani da'iya manhaj ma'alam ko ma'alim na da'awarsa ana wa man da ni da waɗanda duk suka bi ni ashe kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ala basira ya kira mutane a bisa da ilimi da hankali da tunani da mura'atin masalih yayi mura'atin maslaha abin da yake mustahabi ya bar shi saboda maslaha amma ba shine yake cewa Aisha laula anna qaumaki hadithu ahadin bi kufrin la hadamtu al-ka'ba la banaytuha ala qawaid ibrahim wa la ja'altuha laha babayn baban yadkhulu fihi ad-dakhil wa yakhruju minhu wa baban yakhruju minhu yace ba dan jama'arki ba su dade da barin wato kafirci ba wato ba dan quraisha ba su dade da shiga musulunci ba da sai in sa a rushe ka'aba a dawo da ita akan harsashin da annabi ibrahim ya gina ta a kansa in sanya mata ƙofofi guda biyu kamar yadda annabi ibrahim ya gina ta ya sa mata ƙofofi guda biyu ƙofar shiga da ƙofar fita ka duba wannan shine abin da annabi yake so shine ma huwa mahbubun lahu sallallahu alaihi wasallam yi wannan to amma mura'atin maslaha shin ya mai da ka'aba ala asasi ibrahim ya sa mata ƙofofi biyu aula ko ko musuluntar jama'arsa musulunta inda a ce yayi haka to zai bazan mutane sai a ce yana da awar shi yana bin addinin annabi ibrahim amma gashi yana yana rushe ka'aba to duba da wannan ya fasa yana ganin munafukai waɗanda suke cutar da shi su cutar da musulmi su cutar da irdinsa su haɗa kai da kafirai yana ganin su amma kuma ya ƙi yadda a taɓa ko ɗaya saboda ka aje ana cewa Muhammad ya ƙtulu ashabau barinsu za su ci gaba da cutar da musulmi za su gaba da cutar da da'awa alamtar ilal lazi na utu nasiban min alkitabi yu'minu na biljibti wa tagut wa ya ƙununa lil lazi na kafaru ha ula ya ahda min lazi na amanu sabila haka suka zai suna cewa kafirai amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bar wannan saboda ya fasa kashe su saboda irin abin da zai kashe su ɗin zai haifar na kasa fahimtar addininsa a kasa fahimtarsa a ce yana ma kashe sahabbansa to duk wanda yana daga cikin basira ta da'awa ana wa man ittaba'ani duk wanda zai bi manzo sallallahu alaihi wasallam dole ne shi ma yayi da'awa ala basira cewa subhanallah tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana min al wato zai yi da'awa kuma yayi ta akan tauhidi akan tsarkake Allah akan kore shirka Wanda yana daga cikin aulawiyatud da'iya kafin da'iya ya fara kira to ya san menene farkon abin da ya kamata ya aza mutane a kansa ya gane cewa tauhidi kira zuwa ga tauhidi shine farkon abin da ya kamata falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuhidullah zama shine farkon abin da zaka kira mutane zuwa gare shi to shi kansa sanin awlawiyat abin da yafi dacewa ka fara da shi yana daga cikin yana daga cikin basira kada ka, bar awlawiyat ka kama wasu abubuwa waɗanda lokacinsu ma bai yi ba ba ka da ƙarfinsu ka zo kawai ka ce wallahi jihadi za mu yi do a shirya mutane ga sunan ba a san tauhidi ba a san komai ba sannan kuma ga ga yadda rayuwar take ba ka duba irin zuruf ɗin da ake ciki ba na ka da na kasashen makota da kasashen duniya duka kawai sai ka zo ka ce kai kai kai za ka yi jihadi wannan mugamara ne ko kuma abin nan tadhiya ne bil istiratijiyatil amma ta da'awa dole ne in za ka yi da'awa ka yi mura'atin wannan ya saba wa basira din da Allah maɗaukakin sarki ya nuna cewa tana daga cikin ma'alim na da'awa Allah ce wa ma arsalna min qablika ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim min ahli أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون الله يقول ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا gabaninka ba mu aiko da wasu manzanni ba sai mazaje nohe ilaihim waɗanda muke masu wahayi min ahlil ƙura daga mutanen wato birane afalam yasiru fil ardi ashe ba za su yi tafiya a doron ƙasa ba fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su ga yadda ƙarshen al'amarin waɗanda suka gabace su ya kasance wala darul akhirati khair kuma lalle gidan lahira shine mafi alkhairi lillazina ta ga waɗanda suka kiyaye dokokin Allah afala akiluna ashe ba za ku hankalta ba Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu aiko da wasu gabaninka ba face mazaje mazaje muka aiko mutane muka aiko domin suna ganin yaya za su bi mutum a basharan minna wahidan nattabi'u mutum guda ɗaya daga cikinmu za mu bi yaya za su yadda su bi mutum tare da cewa Allah maɗaukakin sarki bai taɓa aiko da wani manzo ba face mutum ne mutum ne daga 'yan adam namiji ne daga cikin 'yan adam ubangiji maɗaukakin sarki yana cewa ma mana an nasu an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu a Allahu basharar rasula qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula ba abin da yake hana mutane su yi imani face sai fadar da suke cewa yanzu Allah zai aiko mutum shine manzo a yanzu mutum za a aiko shine manzo Allah ya ce da a ce a doron kasa mala'iku ne suke tafiya akan ta nutse to da sai a aiko musu mala'ika amma tunda ku mutane ne mutum za a aiko muku wa qalu laula unzila alaihi malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun ce dan me ba za a saukar masa da mala'ika ba ce da za a saukar da mala'ika da shi kenan duk sanda ga mala'ika ya sauko to al'amari fa ya ɓaci in dai Allah zai turo mala'ika zuwa ga wasu mutane to ƙarshe azaba ce kuma za ta sauka walau malakan da Allah zai sanya shi mala'ikan ne la da mutum za a sa shi ba zai zo a mala'ikan ba don mutane ba su iya jurewa ganin mala'ika wala labasna alaihim ba yalbisu da kuma shi kenan sai shiga rudin da suke ciki ba za su fita daga cikin rudin su ba da sun ga mala'ikan mutum sai su ce ba mu yadda ba kai mala'ika ne kai mutum ne ƙarya ake yi mana kana so kai mana damfara ne kace kai mala'ika ne kai mutum ne ba za mu yadda ba kaga an koma cikin ruɗu na rudu na farko saboda haka Allah madaukakin sarki bai taba aiko da wasu ba فاتي فاتي مزاجي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين وبنجي بيتبع تبع كولا وسو مزاجي سويكي يكي ايكو ومتاني مزاجي اما اي منزني كما وبنجي bai sanya su jiki ne wanda baya cin abinci ba wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq wai mamaki suke ya ake yi manzo ne kai kuma kuma ka ci abinci kuma a rinka ganin ka a kasuwa kana sayar kana sayan bukatarka to shine Allah madaukakin sarki ya ba su ansa cewa duk manzanni da Allah yake aikowa da irin wannan sigar yake aikosu, yana aiko su ne a matsayin mutane bai taba aiko da wani manzo ba wanda yake ba mutum ba wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq babu wani manzo da Allah madaukakin sarki ya taba aikowa face yana cin abinci kuma yana yana zuwa kasuwa mal masih ibn maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am saboda haka duk suna cin abinci mutane ne don haka ba mu aiko da kowa ba sai mutum wannan kuma shi ya fi dacewa domin ku iya koyi da abin da yake yi inda mala'ika ne sai ku ce waye zai iya koyi da mala'ika abin da mala'ika yi kuma mu mutane a ce za mu yi gaskiya ba a yi mana adalci ba Ga shi ma an yi shi mutum ne amma wani lokaci sai kaga an ce ai shi annabi ne duk da ba mutumin to ina kuma a ce mala'ika ne kaga anan sai a fi samun hujja to shi yasa Allah ke cewa wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim wannan aya ta sa malamai da dama suke cewa babu annabiya wato ba a aiko da annabiya ba sai dai annabi amma annabiya babu annabawa cikin mata wannan shine kaulin jumhur duk da cewa akwai wanda suka saba ma wannan abul hasan al-ash'ari yana cewa hawwa'u abin nan ce annabiya ce hakanan sara annabiya ce hakanan maryam annabiya ce ibnu hazm kam shi dama ya buɗe ƙofar da yawa ya shigo da mata da dama ya ce duk annabawa ne ce don annabawa ana samun mata ce don me ba za a samu mata ba ai annabci shine a yi wa mutum wahayi in kuwa za a yi wa mutum wahayi shi kenan ya zama annabi domin annabi daga annaba ne wanda duk Allah ya bashi labari ta hanyar mala'ika shi kenan ya zama annabi to kuma ga ga Maryam alaihi salam wa idh qalat mala'ikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin mala'iku suka gaya mata Allah ya zabe ki ya tsarkake ki ya zabe ki ya fifita ki akan sauran mutanen duniya ce sannan fatamassala la basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya ce gashi yayi magana da ita baki da baki ce rasulu rabbiki kuma daga Allah ne Allah ne ya aiko shi ba shine annabcin ba ce shi kenan saboda haka ita annabi ya ce yace ita ma Sara matar annabi Ibrahim alayhi salam annabi ya ce wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat ya waylata alidu wa ana أألد wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib qalu atajabina min amri الله rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu habidu majid ce to gashi Allah ya mala'iku sun yi magana da ita kuma daga Allah ce saboda haka me to ba zai sa ta zama annabiya ba ummu Musa ma suka yace ita ma annabiya ce au haina ila ummi Musa an irdi'i fa in khifti alayhi fa alqihi fil yam ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجائلوه من المرسلين to gashi an ce yi mata wahayi don haka yace duk annaba ne har har su abin nan asiya imra'atu fir'aun ce ita ma annabiya ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada ta da maryam ya hada ta da da abin nan yace kamula kamula min ar-rijali kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i illa maryam wa asiya bintu bintu imran wa khadija bintu khuwailid ce gashi annabi ya jera ta cikin abin nan to amma kuma ya faɗi khadija khadija ma annabi ya ce to saboda ka ibnu hazm shi ya kafe akan cewa za a iya samun annabiya ya ce kuma wannan ayawa ma arsalna min ka illa rijalan ai maganar mursaluna ake yi ba magana anbiya kaltal ce mursaluna ne arsalna don haka shi magana annabci zallaki annabcin da babu sofanan manzanci a ciki amma jumhur sun saba ma wannan ra'ayi nashi jumhur sun ce ba a samun annabi sai namiji suka ce kuma waɗancan hujjoji duk da ya kawo wannan wahayi ne na ilhama kuma ba lalle bane duk wanda mala'ika ya zo yi magana da shi ya zama annabi ce ba haka ba ai akwai da yawa wanda mala'ika sun zo sun yi magana da su kuma kuma ba annabawa bane mutumin da zai je ziyarar dan uwansa mala'ika ya tare shi ba mala'ika ne masa magana ba shi kina ya zama annabi daga ran nan kaga bai zama annabi ba mala'ika jibril ya zo duk da cewa ya zo ne gurin gurin abin nan gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma kuma sahabbai duk sun gan shi sai da ya tafi sannan ake ga musu cewa mala'ika abin nan ne sannan ya zo ya gaishe da ya kawo gaisuwa abin nan gaisuwa zuwa ga aisha mala'ika jibril shikenan ta zama annabi almuhim ganin mala'ika ko jin maganan mala'ika ba shi kadai wannan ba shi yake nuna mutum ya zama annabi ba don haka babu annabiya wannan shine kauli raji babu annabiya saboda annabci wani matsayi ne madaukaki kuma wanda duk yake annabi ne shine sama da wanda duk suke karkashin sa mace kuma ƙasa take da namiji a rijalu ƙawamu na an-nisa aka ce inda an bata annabta to zai zama tana da ƙawama. kuma mace ba za ta iya yin waɗannan abubuwa da ake bukata annabi yayi ba tunda a kauli rajihi na annabci shine wanda aka bashi aka bashi aka yi masa wahayi sannan kuma aka bashi shari'a yake aiki da ita da ko ba a bashi sabuwar shari'a ba yana aiki da littattafan da da annabawan da suka gabace shi inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu kaga at-taura annaba da yawa sun yi hukunci da ita ashe annabi a cikin al'ummarsa shi yake musu hukunci to ya za a yi mace ta zama ita ce annabi maza da mata suna zuwa gurin tana musu hukunci wannan babu shi yasa a lokacin ma'amun an zo da wata mata aka ce gata ta ce ita ya ce sai ma'amun ya ce a tashhadina anna anna muhammadar rasulullah wa anna ma ja'a bihi haqqun qalat na'am kin yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne na Allah kuma duk abin da ya zo da shi gaskiya ne ta ce kwarai da gaske ta yarda ce to ya ce la nabiyya ba'di ta ce sadaqa rasulullah lakinnahu lam yaqul la nabiyyata ba'di ce gaskiya ya faɗa amma ai ba ta la nabiyyata ba ita kuma nabiyya ce saboda haka in banda sijah laraba su ba san wata mace ta zo ta yi da'awar annabci ba ma da'awa ma su hatta a ƙilan laraba lokacin da sija ta zo ta yi da'awar annabci wasu daga cikin wanda suka bita daga baya kuma suka gane cewa ba gaskiya ba ne don ita kanta ana cewa ta bayan kashe musailama ta tuba ta ta koma musuluncinta a lokacin wani wani yake cewa asbahat nabiyatuna untha nutifu biha wa lam tazal anbiya'ullahi zukrana fala'natullahi wal aqwami kullihim ala sijahin wa man bil lawmi agrana yace kowa da kowa annabin shi namiji ne mu kuma annabiyan mu mace ce mun zagaye ta shi kansa yana yana yana yana yana takaici yace to Allah ya tsinewa sijah da duk waɗanda suka suka abin nan suka ruɗe mu a'ani musailamatal kadhabi la suqiyat asda'uhu ma amuznin aina ma saboda haka hatta su kansu larabawa sun fahimci cewa ba a aiko da annabi cikin mata wato ba a aiko da mace annabiya Allah ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim ashe ba za su yi tafiya a doron kasa ba su ga karshen al'amarin waɗanda suka gabace su ya kasance waɗanda suka yi faɗa da addinin Allah ya ya su ya kasance Allah a nan ayar ya nuna mana cewa yana aiko da annabawa min ahlil qura ne magana da ban yi min halun ƙura daga cikin mutanen birane daga cikin birane ake fito ai minal mudun ba daga ƙauyuka ba mun yi magana akan saboda mutanen birni sun fi cakuduwa da jama'a don haka sun fi sanin yaya za su yi ta'amuli da jama'a sun fi haƙuri da juriya sama da mutumin ƙauye saboda haka ɗabi'unsu sun fi taushi sun fi laushi sun fi sanin yadda za su yi zamantakewa shi yasa Allah yake ɗauko ainihin annabawa daga cikin mutanen birni amma mutanen da suke ƙauye musamman ƙauyen da ya nesa da biranen da za su da zai ainihin samu wani abu na ilimi a gurinsa to za ka samu kamar yadda Allah ce al'arabu a shaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih shi yasa qatada yake cewa min ahli alqura li'annahum a'lamu wa ahlamu min ahli al'umur min ahli al'umud yace Allah ya ce min ahli alqura saboda su suka fi ilimi su suka fi juriya sama da waɗanda suke zaune a ƙauye shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la nas wa la yasbir ala adahum mu'minin da yake cakuduwa da mutane yana hakuri bisa cutar wasu yafi sama da mu'minin da baya cakuduwa da mutane ballantana ya hakuri bisa cutar wasu Allah ce wala darul lalle gidan lahira wala darul akhirati gidan lahira khairul lil shine mafi alkhairi ga waɗanda suka kiyaye dokokin Allah ne mafi alkhairi ga abin da za su samu a nan duniya ne mafi alkhairi ga dukkan abin da za su samu a nan afala taqiluna Allah ce ashe ba kwa hankalta ba Allah madaukakin sarki yana cewa inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumu al ashhad yawma la yanfa'u adh-dhalimin ma'dhiratuhum wa lahum al-la'natu wa lahum su'ud dar don haka waɗanda suka zama masu imani su Allah madaukakin sarki ke bawa nasara sannan kuma suke da kyakkyawan makoma ranar gobe kiyama sabanin waɗanda suka yaƙi annabawa suka yaƙi gaskiya su kuma waɗannan ranar da ubangiji zai tashe su za su gamu da la'ana sannan za su gamu da mummunan ainihin masauki Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu a ƙarshe akwai karatu insha Allahu na mata da safe a nan ƙarfe goma insha Allahu gobe akwai lacca da zan yi ga mata zalla kawai karfe goma zuwa abinda Allah maɗaukakin sarki ya huwace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in